بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان في لقد كان لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بأ باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويجلس لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ma ba da fa’in na asu takal hadisi kalamullah wa a hasan da hade ya haɗe wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umarin mahudasa tuha wa kulla mahudasa cikin bida'a wa kulla bida'atin balala wa kulla cikin finnar ikhwani wa akhwati filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana cikin watan ramadan jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da ɗari da tara, wanda ya daidai da lissafin nasara ashirin da ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. kuma wannan babban masallacin juma'a na sunna da ke wannan anguwa ta kwalli a wannan babban birni na kaduna sunan alhaji aliyu kuma kuma ke sanar da ni mataimakin dukkanin na 'yan agaji namu na ƙasa alhaji ibrahim shika yanzu na allah yi wa mahaifiyarsa rasuwa yanzu ne ake ma ƙarin yin sallar jana'izar ta a cikin shika jiya ya kawo mana ziyara na kifi bai sai a labarin jikin tsohuwa ya ke to muna dai ƙara godiya ga Allah yake cewa ina addu'a Allah ya ta duka Allah ya mu tsawon rayuwa in samu zuwa in dubo ta to ba shi ma duka zo kashe duk sani ba Allah ya ji wannan duk ya gafarta mata Allah ya bai ta da rahama Allah ya gafarta mata dukkan kurakuranta manya-manya da ƙanana waɗanda ke da kuskure da waɗanda ke da gangan waɗanda ke farkon rayuwarta da wadanda ke karshen rayuwarta duka waɗanda ke a ɓoye da waɗanda ke a bayyana duk na roƙon dama da wasu ke ya gafarta mata abin da tabbin kuma Allah ya sa mata albarka jiya mun kuna a cikin suratul saba suratu bai na ana zama cikin mana inda za mu kwana فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين نعم duba rai wata ran zai mutu kula irin wanda jiki da aka yaba a suleiman da ko wanda zai dawoma ya sai a dauka zai dawoma wanda ya mulki ya mulki dabbobi yamma su tsuntsaye ya mutu aljanu kaga da ake akwai zai dawama a duniya da shi ya kamata dawama Allah ya bashi mulki ya bashi arziki ya bashi imani ya bashi ilmi ya bashi arzikaka shi babu abin da bai samu ba Ya yanzu ya samu dan kunnen dinari mai dan nauyin nauyi haka kin da kura kinan a cikin mutane haka ne kuma haka bane gido gido da wa dole su kan ƙarfi da daga to annabi Sulaiman Allah ya bashi arziki zai sa aljinu su yi kunta da zinari titi a titi da zinariya ko gare ƙarshen wadata kenan ƙarshen daraja ta addini kuma annabin Allah ne to abin da haka wannan gashin da zai kare akwai abu zai kare idan Allah zai turo a karbi rayuwar irin wa'annan bayi wannan ya nuna mu ko ita ta yi mu Allah ka fama ikon yi maka biyayya ana na ana na wata rana Abdul Suleiman sai ya ga kaman wato tsiro a hannunsa kaman tsiro ya fito a hannu shi tambaya ya ubangiji wannan kuma ne wanda ya ce alama ne na mutuwar ka zo ba ka ji rayuwarka su Suleiman yawa Allah godiya ya ce ya Allah ba na so mutuwa ta ta zama fitina ga al'umma ina so mutuwa ta ta zama sanadiyar tuntukan tauhidi ya Allah abin da nake roƙonka an yaɗa jita-jita cewa waɗannan aljanu sun san gaibi bokaye suna amfani da su suna ainihin wato cikin al'umma wasu ana cikin mulkin nan da tubani ba da gajen karfin mulkin wayan da aljinu su suka bani mulkin bokaye na yaudarar mutane da cewa idan za su yi duki haɗin guduwa da irin wayannan alhinu za su iya samun mulki kamar yadda ake yaudarar mutane har yanzu da kuma ciyaman musamman siya ce ma aika wani boka shi idan ya aiki don kamfa an gama ta zaɓi ta gama an ta fi cikin gwamna a halaka da boka an majalisa a haɗa boka sanata a tashi da boka a balli cikin kana son takarar shugaban kasa kuma bokayen nan jirgin suna hudu da aljanu suna zuwa da su faru iri-iri da kamin ka an kara sun tsoron ta jife a ƙasa mai tsarki suna aikin hajji amina wani shugaban hatin jihar su mun yi wa'azi bayan an gaba muna zaune da shugaba shek balalau na yi wa'azi kan abin da shi bokaye da hatara da su sai zai ke cewa an gafarta wannan kwayan da kuka da kuke gani wallahi ga nan da kuke gaskiya ne yake mu da muke cikin da ya samu da jinin su da idanunmu yace ɗan takarar gwamnan mu ne ne shugaban jami'a sai aka ce za a kawo wani malami da mana aiki za a kawo wani malami ya ce malamin nan ya sa faraya farar riga farar jamfa farin wando farar hula farar da wani in ka gan shi fari kal to da yake bukata wanda ake so ya zama ce to bari ku gani in ce muna zaune kawai sai ga jariri ya fito daga cikin rigar mutumin jariri duka jaririn ya fito yana da rufe yana kiran sunan ɗan takarar namu da ya fito cikin zabe ya ce aka saurita duk da Allah ya ce ake kun koya mana sunna mun sha sunna mun kushi aka kai malam ka tafsirin ka Kala ya kama jariri ya maida da shi cikin riga jariri ya bata Ya ce a kawo ruwa, a kawo ruwa cikin babban kwano. Ya ce zan kira suwaye za su takara da ɗan takarar naku. Ya ce akwai wani, akwai wani, akwai wani. Ya ce duk wanda ba kira shi ya ansa shi zai zama gwamna sun fara kisa cikin yan takaran wane ya kira suna mutumin sun shiga mutumin a cikin ruwan sai ya kara kwala masu ta ce an sa mana shiru bai an sa bai shi wani gwamna bane ta suka mu wuri yake sai ya bata wane kan shi shiga shi a cikin ruwan yake sai aka kira ɗan takalma ana cewa wani shi gaya a cikin ruwan yake malam ba shi kuma wani ba da aka nuno shi a cikin ruwan sai aka nuno shi taba sigari yana shi. yake ga kasar mutum yana shi taba sigari a rayuwata kuma daga ba da nufin shiga hindi ba shi a ɓoye yana shi taba sigari mun ne ba mutum ne ba amma ruwan da aka kira shi shi da ta taba sigari a hannun shi ya wani ka an sauna ya ce daga cikin ruwan ya ansa duk an gaba wannan shi ne gwamna duk sauran da ba san suna da shi ne gwamna a cikin su shi ne rasu arewa ya kiran a tafi da ya ce ta abin da kuma maki ko mutum shi ya zama gwamna an yi rashin sa'a ba musamman ba da buɗe na shi da rikici ba iya rayuwar mu ita ba ta ke Allah ya tafi wasu addini dan ta kai buɗe da ta wannan surkunan mun da wuce shi wannan abin da kai ko namu ya zama gwamnati bane ƙarya kake Allah ne mu kuma kai malami ne na Allah da annabi su kai mana addu'a abin ku ka dauka ki san ki ko ka bane matsafi saboda ka ba mu cikin aiki ka in kuma ka ki kudu 250 ba bashi maka ke sha mai ya tafi hanya ya tafi shi kuma dan da za mu yi ci zabe shi ke zo mutum Allah ne ya ba mu ba bokan ne ba mu zaben ba shi za ku taba mu gori zamin dan kauye amma ku yi suna ta rusuna mashi ana ɗiban makonan miliyoyi ana ba shi kuji jikin da rabu da umra hamsin a shi shi yasa dalili akwai wani surkuni da wani su dabaro da ya yi kamin sanin za a yi zaben wanda ya jawo wannan gwamnan ya yi imani cewa wannan kokan shi ne ya ba shi bigiran so da kuma kuma da ya faɗa masa da gani ya yi imani da shi ya yi da shi ya ce ya Allah ina so irin waɗannan bokai da waɗannan kujiyo Allah ka kujita su su gane aljihu ba ba su san ilimin gaibi ba balle bokan da aljihu ke ba labari ya ce ya Allah idan mala'ika mutuwa zai ɗauke ni ina so ya ɗauke ni ina cikin sallah in ya ɗauki rayuwa ta ina cikin sallah ina dogara da sunata ya Allah ta kasa gangar jiki na ta faɗi ƙasa in zama na ci gaba da tsayuwa a wurin ina dogara da wannan sunata yadda aljanu mutane za su gane ba su ilimin gari ba yanzu ga ya tafi su ayyuka masu wahala suna ta yi in su gane na mutu ranar za su gudu ba ba su gane na mutu ba za su gaba da ayyukan kuma za su gaba da aiki ba za su gaba da aiki wanda su gaba da aikin wahala ya fi da karanta ya mutu ya fi ilimin gaibi bai san ilimin gaibi ba shi ne allah ce ba a na alaihi maut yayin da muka karɓi kan annabi sulman aljinu su kuma aikin wahala gidi ne ko duwatsu kamun kusurbai da zinari daga cikin teku suna kawowa wanda ba ya aikace cikin gwamnati da su ba su kare ba a shi a nufin sunan yare ga ya mutu su kuma su aiki aiki ba ji ba gani da mutum da ya yi aiki ya aiki da ya waiwaya ya ga nufin sunan tsaye da a dogare su ke sofa abin ya yi girma yanzu sun sake kowa ya ci gaba da aiki haka aka zauna tsawon lokaci suna taba wuta ba su san abin da ke faruwa ba ashabu abin da ya nuna musu suka gane annabi su gaban ya su illa batul ardi sai gara an san gara to gara ita ce ta gudawa aljihu cewa cikin suleiman ya mutu da ya ta gara ta guda musu da ya ta cikin gurgurin da yake rubuta ta ya suka gurgura a hankali yau da gurbe bibin nata cikin da masoro ana ta nausawa gara tana ne suna gurgurar sanda da haka da haka da haka har ya zama na gara ta cinye kankar da cinye kankar nauyin annabi suleiman sai ki ta kai sai ya ga annabi suleiman ya fadi ana zuwa ana duba sai ya ga ashe ya ba tare da mutuwa ba tare da an sani ba shi ne Allah ce falam ka qadaina alayhi al-mauta ma dallahum ala ya da bukin arzi. ba abin da ya nuna musu cewa a aiki kuma ya mutu sai gara ta akuli sa'ata wacce cin abin da annabi Suleiman yake dogaro da ita an kira sun da da min sa'a saboda ita yake amfani ya kora aljanu ko ya dakatar da su da aikin yake su to sai ya madauki sarki yake cewa salam makarra yayin da ta cikin sadar annabi Suleiman ya fara kasa da bayyana tijinu sai lokacin aljanu sun ga da Suleiman ya rabe mutuwa abin da sarki sai ce bayyanatar jiba an dauka <clears throat> na ya damu na rikiba malami su sai malabil muhim wannan shi ya bayyana karara <clears throat> da aljihu suna da ilimin gaibi sun san abin da zai faru nan gaba da ba su zauna cikin wannan buka da wahala aiki ba saboda ganin annabi sun yana tsaye a kansu da ya kamata a ce sun gane annabi sun ya mutu idan wanda ke lura da kai ba yana tsaye ga gara da ya mutu to ya za ka zo ka ba da labarin wani abin da ke baka wurin ba ka sanya ake ba ko ina aka yi shi da wannan ya tabbata da cewa aljinu ba su sanne ba ba su san ne ba bokaye ba su sanne ba ba su san ne ba duk da zaki je da bokaye ta miki surutun banza da wasi yana ba ka labarin abin da zai faru ƙarya bokaye ki kwantara miki mafi yawa kawar ki ta baki shawara ki je wajen bokan kari ki je ta buga wa bokan waya ta kaya mishi za ki zo kuma ga abin da zai kawo ki cikin kuɗin da bokan zai kawo tana da fasin jiki cikin jiki ne ba sai da ka kira shiga dan jami'in gantali da yanzu kasa ta dan kuɗi kuɗi a ciki za a kai wa za a kai wa buka ko albabiri ba ta yi ba abinci a gidanta ta iya kunshe kuɗi da kai wa buka tana shigowa na suna na yake ana ta kiwa da sunanki ba ba hajji ya ta'ara ta bace sai gaban ta fara ras wallahi ko ni ce wanda ya ta suka nawa dama ka duka yi da muzurai sun shigo wanda ta yi ba sai wani kallon sama yake yana wani muzurai da ido yana wani harare gashi harare hakan nan yana cire takalmin ki da nesa akwai kwakwabe a nan suna nan su ci gani mu ba mu gane su su daga cikin kafa da rawa kuma sai ina za ta ɗora kafa ta ba tana zo na kan ta ne cikin an zuwa bayani. ai mun zuwa cikin cikin da ke maganar mai jikin alhaji na Allah zai kara aure cikin da bayan da jikin da suna amsar baraka ita ce ba ita ce ita ce zai ya shi so a yi a kashe ko a kashe amaryar ko a hana auren ta ce a a kowa ba a fashe a hana auren ko mu shirka da daga ko ba ki kashe kowa ba kuma mai kin zama shirka ko yana ta cikin kwana arba'in kina son Allah ko kallon ki bai ba kuma shi da Abuja da zaki ne har cikin ramadan ba ta da ko kai cikin ramadan da ramadan wani ta biyo da buta ne za a yi wai ya kan sai ya samu kai kaza ba kan jiki gida ba shi ga Allah ya yana azkar Allah shi wai din da kai shi da da shi wai su mata yanzu ita bukata ce idan ta aure miji ba za a yi ta yana da kuɗi ta samu ta hanyar shi bai sauraron ba kowa sai ita ko shi za a yi ina da wata mata wacce ta ce ɗauki da kamar a bautar aure ba muna muna muna germany wata mata ta kira ɗaya daga cikin wani kike tare da shi kusan mai faruwa rabon da jikin da kwana ɗaki da shekara daya ɗaki ina tarkar yake kuma gidansu daban daban ita wannan gidansu daban ita in dai shi kuma cikin gidan ya zo ta kudin jifane ne ya wuce ko zaunawa ba zai iya ko ruwa ba za ta bashe sha ba kawai waccan ta shiga bukaye ta karan da ita ta mata cikin ba san da yake ba yanzu Allah wanda zulumi ya zai da shi a lahira ya za ki yi wannan zunubin gaban Allah duk kuma ya kare za ki mutu kuma za ki mutu ba idan aka mutu kuma sai ne daga nan kuma sai jawo kan ne kin shiga kabari kin samu kancin mutu an na ki a kabari ba dan za ka ki Allah ke shiga kabari ko kan dare ba za ki samu ba daga nan kuma kin shiga bala'i har har wajen abada ba ƙarshe ya zai ku kai duniyar in kun ta cikin da da ita shekara nawa ake a duniyar shekara nawa da an canza wani bakon kusa ya zo su shi ke sai dai ban yadda ba ta shigo ni kaɗai na suna cikin cikin ta, amma ni kaɗai zan zauna wata kaɗai ta suna cikin cikin wata saboda ka nan duniya ba wace ta isa duk kawai sun asira a jahil da shi tashi tsaye da zu duniya ta canza sai mu da tashi tsaye ana nufin wani daga kawai gida ta miƙe bane ko abin da ake nufi kenan ta tashi tsaye da suke nufi a shiga bokaye duk wajen da maki ki tashi tsaye ta cikin hari wuta kike so ta kai ki ba tsawar ki bace ba ba ki yar huda bace idan abin ma zama shi ka kawai kuka yi suna zama a bakin mutum a layi a hotel za su gansu kai a hotel ta je gidan boka a hotel duk ta bai zai ba a wani bokan da sai matan ya sa ta tuɓi tsirara ya haka rubutu a al'aurarta wallahi akwai da kiran a waya malamin in yi aiki an gama duk kawai yana da yawa aiki su abin da suke mazajen su ko wanda idan ya karbo albashin ta gaba da an hausa da zuwa yake zube wa matar ga shi an karbo duk wanda zai ishe ki duk wanda zai nawa in ya zuba duk ɗari biyar ɗari duk hamsin da bashi da wannan su sai hankali ya kashe matakar ka sake kawo mun yawwa shi ba shi ya sha wahala yaki ya zama gudun kuma shi ke ta yi karba ta ce wallahi duk su ba su da sai da kisa to amma ita bin da game ta sun gaya mu cewa duk da take cikin su da cikin tsirara ya ma rubutu a al'aurata ko wanda ta ce imani da ce ta yi ba da ce ai da san da imani ke barke ga jikin boka ai babu shi magana imani ba su tafi ba bala'in zuwa gidan bukan har ya fi bala'in rubutu shi ba sun je ne a yaki sun kuma alƙiya original da kuma sarkofi wannan shi ne kuma wasu ne kubar da ya ɗan wannan shi ne ta kubar hannun bin kubar wanda ya tsara mata gida ita ce kawar da gaba da cikin sarkofin Allah sallallahu alaihi wasallam wala yi urafu lahu mukhalif ba san wanda ya saba da su akan wannan fitowar ba sati kafirci ne bokayen kuma da ta ne Allah ya raba mu sharrin Allah ya ce su albanin da sun san gaibi da bai mutu a nan musulman ba su kada zama cikin da wahala ba su kada da musulman yana da rai saboda haka idan kika ci ta rudu kika mai da kika takara kika mai da kika rubuta Allah ka tsara al'umma mu da shiga mutane Allah ma ta ci gaba da nan ba لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور yanzu kuma sai Allah ya dauki domin ya nuna mana hakanin da suke mutunce wani ba kamar da suke Allah ya baka ne ba su gode mashi ba ta yi da shi abin da ke fito da ubangiji ubangiji ya yi maka ne inda ka mutunce cewa Allah ka ci gode wani inda da Allah ya maka karena ko kuma ka amfani da shi ka saba wa Allah madaukin jirgi ko ma a kurin ka kama Allah ne ba ne imar baka da barbarunka da iya harkokin kan da yau da kullum ne ko dokanka ko malamin ko shehinka ko wani shi ne maka ne da Allah ne maka ba wannan shi ne abin da ake cewa dukkan cewa ni'imar Allah madaukin sarki duk da ka aikata cikin wayannan abubuwa guda uku ka mutunce wa ni'imar Allah sai Allah ya ba mu labarin wasu da saba mutanen saba asalin kasar saba suna ne na kakansu da ake kiran kabilar da sunan sauna na kabilar kai shi ne kamar babansu suna zaune ne wato a wani gari da ake cin ma'ari a cikin ƙasar yaman a nan saba suka rayu mutanen sama sun rayu a garin da Allah bai yi wani gari a duniya gaba ɗiba da Allah ya yi wani ima garin kaman garin sama a kan biladil duk duniya ba mu da Allah ya shirya mata ni'ima da jin daɗi na rayuwa da yanayi da zai dace da rayuwar ɗan adam kamar gidan saba a wannan lokaci ita a game su kiranta sabu biya da am Allah ce ya tsana lissabatin fi a kan himaya Allah ce hakika aya karara ta bayyana ta kasance da mutanen saba dangane da wurin zaman su gidan su inda suke zaune mun ba su gari mai jirgin zama in ji Allah maɗaukin sarki kuma da kan su kira jirgin da aya ne Allah ce jirgin ne an yi yaminin wa ba. garin saba yana da wasu manyan gonakai guda biyu a gefen daman garin da yake hagun gudun wasu malamai suka ce ba wai garin da yake da gonakin guda biyu ba jumla da ke cikin sama yana da manyan lambu guda biyu ɗaya a gefen gaban gidansa ɗaya a gefen aka garin gaba daya is green city idan ka shiga green wato da haɗin cikin shuke-shuke da bishiyoyi suke Allah ya ɗauke su ne garin malamai su ce gonakin mutanen sama idan ka zo za ka rata kana kan doki za ka yi tafiya ta wata ɗaya a cikin inuwar bishiyoyi kake rana ba ta haska ba ba samu wani gari a duniya da kike irin wannan tsari da Allah bada ke musu akan doki za ki bishiyar wata daya cikin irwar bishiyoyi kake ilbi tufa da dukkan wani ɗan itace da ɗan itace rayuwa a ƙarƙashin wa'annan bishiyoyin za ka rinka tafiya rana ba ta haska ba sai kai tafiya wata ɗaya ba ta cikin bikin ba ga dukkan lissafin fi nasihim aya wannan aya ce kuma aya ba ce jannatan yaminin wa wasu sai Allah ya ce su kullun rizqi rabbikum ku daga arzikin ubangiji ya ku mutanen sama ba ku kowace irin matsala ta rayuwa garin su babu toro babu kuda ba kunama ba ciji. duk wani abu da ɗan zai ki cutar da shi Allah ya ji Allah ya share shi da garin lafiya kalawa ki kaga ba su san malaria ba ba su san typhoid ba duk wasu cututtuka da suke samuwa a sirriyar wasu kwari su yada su Allah ya tsara birnin sama san wannan ba a cikin karfin su shi ta Allah madaukin sarki su musu ku Da sha daga cikin ubangijinku kuma ga sharadi kuro da ku gode wa Allah ya za a gode wa Allah muka ce abubuwa guda uku abu na farko ce yadda Allah ne muku wannan ni'imar abu na biyu wa Allah kun gode abu na uku nemar kan kuskure ku amfani da ku saba wa Allah ku yi amfani da nemar wajen bauta ga wa bauta ga Allah madaukakin sarki wannan shine ma'anar washkuru lahu Allah da kai ne kalle bi saba sai wata magana yace ba, tayyiba baldatun ba yace ka mai daɗi da kasa sa mai dadi zama babu kaman kasa ba da wannan majalisar tsaye ba malamai su ce duk wani abin da zai iya ci kuma da babu shi a gari majalisar tsaye ba ma'ana mutanen kuma kun yi sa garin ku mai daɗi ne mai daɗin zama ne in ji Allah maɗaukakin sarki bayan kun yi sa a gari da kuma wa rabbul ghafur kuma ga kun yi dace da ubangiji kuma gafara ubangiji kuma ne gafara da yadda daɗi ba za ka gane a cikin gagari yana cikin bishiyoyi yana bakin ruwa kamar yadda garin sa yake yana da daɗi ba sai idan kana zagayawa kaga irin garuruwa da suke irin wannan tsarin Mun je wani gari ana cikin tarbiya garin yana cikin kasar spain kuma ka andalus daga andalus mutum da abin da mutum da granada su daga granada da mutum da zamu yi a garin in kana garin duk manyan manyan sarakunan laraba da wuya ka samu wanda ke da ka fara gida a gani saboda kana yawo a ganin cikin shi su shi ke ga shi baki ruwa kuma yawan yin blue ocean ɗin irin ruwa wanda zai shi blue shar kuma kana tsaye kana kallon shuke-shuke da yanayin ruwa wurin sai kamar ba duniya kake ba kamar tana wata ya kwarya kwayar aljini aljini ke haka kuma tun da muke yawo a europe ba mu taɓa zuwa wurin da muke abinci iri-iri na asinta amma wannan garin ba garin a bakin ruwa yake a su manyan da ke kasar saudiya nan duka kuma akwai wani tuku inda manyan suka yi irin gine ginensu wanda idan kana kai da wanka yayin da za ka rinka hanga ruwa ne waɗanda suka hau kan wayannan gine-gine sun ce da kaurin ana iya hangen maroko da kaurin idan kana zaune ta sama ruwa suka hangen wani ɗan gine na garuruwan ƙasar maroko kamar yadda daga obu a nan najeriya idan ka hau za ka iya hangen wasu wurare da ake kamaru to su ma wurin haɗe ki ce idan ka ga irin wa'annan garuruwa abin da zai fara zuwa maka kwakwalwar ka cikin sama duk wa'annan garuruwa da ke ban sha'awa ba su cikin sama ba saboda shi cikin sama allah ya kyan su ke bangutun tsayi ba sai kan wa rabbun gafur su ne sauran maka na a duniya su ga allah ya musu ni'ima sai ga sun gode wa nemar Allah ko su gode wa nemar Allah ba nan bai biyo baya فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي أكل جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سجر قليل madaukin sarki ce amma da Allah ya ce ci gurta masa kuma ya gari ya maka yawa ma sai ka zama kadari haka da kuma ka bane shi su malamai suka ce mata manya sun bi mazajen su wahala sai da su kawa saboda gadi ne mata yawa ba ta kai matsalar duniya ba an gina mata kasar fara gida kudu tana cikin ac ga mota shiga ac ga yar wanke-wanke ga mai buɗe gida kullewa ga mai mota gida ɗaki ga mai sha da tarazo ga mai kula wutar da shi kucewa ga nani mai lura da jariri ga mai dafa abinci ga ga ga ga ga kuma da samun kan duniya ba kuma ke sane a durowa ake zuwa a cikin cewa sun kare cikin kare a sake zuwa wasu kuma da samun kan duniya ta ji ba mijin wahala sai da ta talaka wata take ɗauko ruwa abokin tana ta kan cikin kusa masa da ɗaki ta ji anguwa da kafa ba mutu za a fita ba sabanin in ya samu ya samu wani samu abin da kuma mutum maleji in ta magana ce ce da dami fara da kuma wasu ne sai ya fata wani cikin mari haka kuma sai da biyayya da suke yin ba ba su kuma sai masu biyayya sun biyayya mata tana ciki saboda a al'ada ni ina tana daga abin da suke ne daga abin da ke saka ɗan adam shi yasa da kaga mafi yawan waɗanda za ku ga sun bidiyo dokokin Allah za ku ga waɗanda Allah ya wani imani kamar shi ya ce fasarni wal mukazzibina وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وعذابا أَلِيمًا فبني والمكذبين تبني ما سكرية عيونا إن شاء الله سواء ما سكرية طوان شاء الله شؤول النعمة سنة ما أبو تاني إما سوى النعمة إن الإنسان لا يدعى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان بسيطان آدم ليطغى يكفي الهوى yakan yi gifon sai yakan tangare wa Allah shi a suci amma da shi kawo haka an ra'ahu sagana saboda ya ga cewa yana da wadata yayin da adam ya gaisa da wadata bai da kowace matsala to a lokacin da zai kankare wa Allah ko ba da wani da kuma dan uwa yake damu wanda suke tafiya tare da wannan majalisa wannan majalisa ma tarayya shi da umra da majalisa ne da tare shi malam da abu mai shi kira da mun yi sallar cikin Kaaba sallar Juma'a duk da ce sai suke yake shi a ranar ranar yau ta irin kurba kan mutuwa yake sama da rabin ɗakin ka kuma ka kalla kuka yake kuka ko ba ka kuka yadda jama'a ke kuka kamar da su mutu sai ka fashe da kuka yace amma da na kalli su rabul sai na ganshi shi da kowa mai tsada bala'i shi gida yake duk kuka da ake a kafa shi gida yake ya ta raga ikon Allah ranar yake limin ya gama mutane sharaf shi da hawaye kai Allah shi abu sai nake cewa shi ya biya mun amma wallahi da kake ya shi kuma masa magana ba mu fito nake amma wani rabar ta mamaki shi da shi ka haka yanzu yadda mutum ta kuka nan kuma da kamin nan yayi kowa na kuka ko mutum da larabci da ake kuka da shi na aizai sa mutum da kuka sai ne kuka kuka kuka na kuka ya kalli wannan yaron ya girgiza kai ya dariya bi kai mashi kurmi ba sai da suka wuce su shiga dan hilton suka hau sama sai za su ci abinci an kawo abinci da su tushen kifi ga gasar da ga ga ga komiya mafi an fara ci abinci ki kan yi cikin na ji kana wata magana mutum ke ta kuna rubucewa na yi ka bani mamaki inda ake ta kuka a harafin limamin yana kudu sai na kamun da kuma buka ma lura da da ake da kuma jin ake sai dariya ya ce yaro dai yaro ne sai su ce da yi kuka yanzu kamar da nan kuma na zuwa da wurin ai na yi kokari ka gaya mun me nake nema a duniya wanda ban da shi zan zo nan shi ya dauka neman duniya ne ake zuwa wurin ta kuma matsa ma lambar sai ki roƙo kuɗi shi ya abin da ta ce a Saudiya kenan ita yanzu ne ne ban da shi wanda zan zo na iroka ba kuma abin da ke a duniya tsari na amince na hannun zuwa na wurin ma na yi kokari suna magana wani in yi kuka ni saurara shi ne duk kuma da limamin yake wani ba na majin me yake ni akwai abubuwan da muka yi amfani da akwai wasu miliyoyin da ya kamata a cikin samun kawun dina har yanzu ba da alatin ba ni abin da nake fahimci a lokacin da yake kusurwa wannan kyan da kake ga ina ina ta yi duk da Allah da ya shigo domin kuma ina jami'in Allah da ya shigo a wani kafin filistin ku ji dan adam ba ibn insana la yada ko da me ra'ahu sidana Allah ya tsarri wa man khalaqatu wahida ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيات عنيدا سأرهقه صعودا تعرفوا wanda maɗaukin sarki shi kai halice shi bai nemi kirkako gudunmuwa wajen kowa ba sannan kuma da zai halice shi ya halice shi shi kai ya zo nan duniya kuma a ɗaukin sarki ya halice dukiya ko ina dukiya ne duk da shi kuma shi zama ina shi kowa ta ko ina amma duk da shi kuma da tsabar haɗama masu yi kowa ana zai to haka kuma so yake Allah ya aro masa kuɗi saboda su kuɗi suka isa ko da suka isa da wasu suke neman kuɗi wanda kuma da suka daina neman kuɗi ba a daina ba lau an da nake adama wadiyan min zahabin da haɓa an yi kuma kowa diyan da ɗan adam ta samu tarki da zinari a cikin nashi ne sai ya ce dama guda biyu ne ba abin da ke cikin na adam shi ta fi kabari Allah ya gafarta mana ga ƴaƴa Allah ya bashi duk wani babban taro in za a yi taro bai fita taro cikin ƴaƴansa sun halarci taron shi ne wani da shahuda Allah ya ce wa mahatta lahu hida. na bashi dukiya na shi da masa ita kuma kullum tsara masa rashin da Allah duk da kuma san da ba wa ana zai Allah wannan ya sa ya bi Allah Allah ya dahu kana da na anida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai abu da Allah ya masa kuma tsorin ce yi wa ayoyin Allah. Kala raka wa rurin Allah ya fi ta ake yin azubi. Fala tuƙi ilmu kazzibin. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Fala tuƙi a kulla hallafin mahin. Hammazin mashayin بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إنا لله وإنا إليه راجعون كم حال آدم bishe ga sanadi ya jawo kayan jamalin wa bane Allah ya bashi dukiya sun ya bashi me ya bashi yaya san Allah ya bashi dukiya kuma ba ka addini ka guje wa Allah ban ma Allah ya maka ya Allah ya maka ban ma Allah ya maka Allah ya baka arziki ya baka wadata imanin ka wannan addinin ka da kai ake sallar jami'i kuma ka aure ka tafi kana zina ba ka rike addinin ka kana karatun Qur'ani wata ranka samu ta ne hasali da ke yake azumin kafila ga wadata Allah ya ba ta ta ko ina wallahi ka guje wa Allah Allah ya san ka da alkhairi ka karban ni'ima Allah ya maka ba irin ka da Allah ya wadanda ni'ima ba ta ba ka ƙara gode wa Allah Allah ka bari ni'ima ka mana ta halaka da mu Allah ka ba mu ikon gode maka duk sanda ka mana ni'ima an kana zamanin saboda ya kasance yana da kuɗi wa bane ya ya ya wanda ya jawo ikitu da alaihi ayati da ala safirul awali dan karanta masa ayoyin Allah madauki jirgi sai fashe dariya ita wannan tafiyoyi ne na mutanen farko ita wannan duniya ta latsa shi kuma ya ka ja masa ba ta shiga jiki karanta masa aya yana ba ka labarin a zamanin wani shugaban ƙasa da ake ƙasar Bulgaria ko ƙasar Argentina ko shi yana ganin yi yawon duniya ya samu experience da ya mahuce aya ko hadisi da ta mishi Allah ka tsare mana imanin mu Allah ya ce mutanen su ni'imar da musu fa'arafu sai suka fice wa Allah Sai ya Allah ya musu ga ba gidan garin sama a kusa manyan duwatsu inda wani kwari na ruwa yake kangarwa ta wurin mutanen sama Allah ya ba su technology sai suka gide da duwatsu tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu suka ba su inda ana iya buɗewa ana iya rufewa da ruwan da suka bata da zai gwargwado shi zai rinka gangarowa ana kallon gudun sha'awa kamar irin wata fall yana gangarowa yana shiga cikin gonakin yana musu ruwa idan gonakin su ya ruwan da suka bata daga nan sai a rufe ruwan ya tsaya wannan dam da ya tara ruwa daga nan suke budewa ya shiga cikin gonakin su Allah ya kusa arsa na alaihim sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashi halaka shi cikin halittu ba zai samu wacce kare na ita zai halakar da shi ita mai yada halakar da mutane sama da tsera gare tsera kuma cikin gina wani marata ba sai ana turo tseraye ya ce wannan tabbin da suka yi su gaba gurgura tseraye suka taɓa runtu a Ta tami a hankar yau da gobe Allah ya ba tsirayen iko shi balla wannan dole yanzu mafitar ruwa da suke rufewa an yi babban jet shi ake rufe tsakanin kofofin yanzu an cinye shi gaba daya ya ruwa zai ruwa zai wa ambaliya ruwa da yi wa ambaliya da ƙarfi sai ya rufe shi tsarin shi kai ana zaune shiga ruwa ya kwararo a cikin gari shi ne fa'arfan na Allah misalar arimi garin da korakin su gaba ɗaya Allah ya musu tsunami sai da ya nisan da su a cikin ruwa aka wanke su gaba ɗaya da Allah madaukin su yanzu kuma zai mata kuma me kuma Allah ce sai gashi wa fajjan lahum da him. waɗannan gonaki nasu da ke gefen damar garin da hagu masu ban sha'awa ɗin nan Allah ya canja musu su da wasu wurin biyu ku je ta irin ku je irin kusurci na hikaya na ubangiji maimakon ya ce an lalata sai ce wa babban lahu da ce fahim kamar yanzu a ce sun ka musanya mata farfesu sun ka musanya mata shi da dambu ɗan waki an samu matsala ko ba samu matsala ba an samu matsala wani sanar da ana cikin wata nima sai aka dawo zuwa ga irin rayuwa kuma ta kasance Allah ya sai muka canza musu su gidan da ne da wasu gonakin guda biyu Wani wayancan gonakin nasu na da daga inabi apple lemo tangerine mangoro abubuwan na yayin itatuwa masu daɗi sai aka musanya masu cuto da wasu gonakin sabbin nan su waɗannan da yi kukulan kastin duk da kuka gani a cikin da wannan tsinka ka ci ko yayin itace ka ci irin wannan ɗan itace da ɗaci ne da na Adamu ne ya ce shi ba haka muka ya musu da shi Allah ya ce wa aslin idan ka ka shi ba kuma ina ita da wanda yake da tsarin bala'i da tsarin ba zai ce shi ba asalin kalmar asal wata ciyawa ce a kusa wasu kasashen larabawa da wasu kasashen turawa da turanci ana ce da kamaris yawanci an fi samun ta ne idan an samu annobar ruwa ta zo ta halakar da ta halakar da gonaki to bayan ruwan sun wuce a lokacin da ita wannan ciyawa take tsirowa a lokacin da ita wannan ciyawa take tsirowa to sai irin wannan ciyawar to ita take tsoro yanzu a cikin burakin da su Allah ya ce wa shi idan dirin kalil ina kai ne zaka samu wani abu mai amfani shi zaka samu inda bishiyar magariya ta fito to bishiyar magariya ma dan ta fito ƴaƴan magariya ai la shi ne wala guda bijoye za ka sha ƴaƴan magariya ta ƙushi? za ka sha ƴaƴan magariya ta ka kai ba ai ba zai yi ba to in ka ɗauki shiya ba ɗan amfani amfani ya ce wa shay'in bin sirrin kalil sai dai inda za ga ɗan jiki jiki inda ba ka musu ƴaƴan magarya su da suke da irin waɗannan gonakin da ni'ima wallahi duk wacce Allah ya wa ni'ima ta ƙi da wa Allah ta ƙi da wa ni'imar ta ƙi da wa ni'imar Allah zai bata ta kure da wannan ni'imar ba kamin ta bar duniya sai kun ga Allah ya kwace ni'imar ya bata da bala'i mata da kuka sani waɗanda Allah ya ba su miji mijin ya rike su mutunci ya kyautata da su suka rike ga su zaba suka rike yin siyasa suka rike da dama suka rike su gode suka gode wa ubangiji ƙarshe ana ana nan wata ran Allah cikin rayuwar miji tana ganin kamar su za ta yi akwai wata sun mijin ya mutu har ta ta shirya ko ko sanan ba ta gaba ba ba ta da ba kada kuɗi kada ana cikin rawa tana juyawa ko a ce tun yanzu ba shiga wata kama ba ta tunce ni wallahi ta cikin yanci ta sama mu ta sama mata yanci mun ga da gargada shi dubu ashirin ya bani yanzu a kawo ɗin zambi ba, an ci a kuɗi da yanci fatin da uku kawo ɗin waye waye ile sha bakwai Sai ma ya sai gida ina ina ne ko gaya mun bai ba yau yar ya ta nuna duk ta bayyana a zuwa tafi a tafi tsari ba ba su kashewa kan tafiya ba ta iya juya kudin ba ta iya ba mai ta iya kashewa ɗan uwa da dangi wannan karin da ake ga wani kasuwanci an samu da ya fizgi miliyan biyar ya ji a kashe karin ta bayar da tsiya da shi wannan yayin da ake zo ya tafiya. aminta an kara kowa ya zata fizga wani ya lalata ya ke aure ta aminta an kara shi da wani business an samu ya kashe kuɗi sai magana kuɗi mata dutar ya kuɗi sai riga sun kare ya sai ka ta dawo ta zama abin tafi haka da kuma haka bane wallahi wata nan take same ta tana ta rusa kuka in an ci lafiya sai ba bai tsaro ka tsaka ba wani baban yara kika tuka ba ta da hada ki da kuma da kike tawa mashi Allah ka gafarta mana Allah ya shirya gaba da rama muna da lokaci ba ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ذلك ina ya faru jiki da ta musu ne da ba ka faru saboda bukici ne ba da suke ana kalmar kafaru sarki su gode su saurara ba wannan matsayin da ya fi mutanen saba'i ne kawai ba a ba ta mutanen saba'i ba Allah ya ce wa hannu jazi babu wanda kamurin kai wa irin wannan sakamako yana cikin ni'ima ya bararraje mu tsara shi tsan daga cikin ni'ima mu jefa shi cikin ayi bala'i Allah ya ce irin kafur sai wanda dai wa ni'ima ya buci yana haƙƙi da wani abin da yake kenan insha Allah saboda ka ba matsala ce ta mutanen saba'i ba matsala ce ta haƙƙiya mutum ya kuma da Allah ya wa ni'ima suka mutum ciwo imar Allah sai ku godewa to wallahi su fara su ga inda za su koma yana da kyau da kafin al'umma al'ummar Najeriya musamman ta arewa wallahi ina tausayin su kusan me yasa nake tausayin su nake kai mu nakan tuna da irin bala'i da muke ciki a baya na kashe kashe da ake mana cikin kuma kaga cikin da ke fitar da shi ke cikin da Allah bai dawo da shi ko kuma zai kare shi da shi akan hanya idan miji zai je masallaci wanda wallahi sai dai zuwa masallacin juma'a da aka san juma'a a masallacin juma'a na sai da uba take sai da gawa 300 sai da ɗigi da gawa can da kasa daban kayan cikin daban komai daban sai da hada da halata kawai magana ya za a bi ba da za ta ci gawa waki sai za a sharo da mun tara a tara sai da tara da na guda daya Allah zama ya ce ba kuma kana mutum da duka sama da mutum da duka suka mutu a san lokacin da kuma in kana gida babu wanda zai sai saboda kowa shirin barin garin yake jihar gaba dai tana nema ta zama ƙasa. duk da kuma tashi da safe kullum da an fara tafiya wa aka kashe wallahi mutane suna da wani da su an kashe su su mu haɗu da su a filin hisabi balle wata take gidan gurin da kuma Maiduguri Maiduguri ta zama makabarta balle kace zaka je yobe yaran mu za a kama kulle su a ɗaki a hana su abinci sai yunwa ta kashe su gaba ɗaya suna wasu a jikin su zura ne rabbu ya zama ba komi ba zai su gani da Allah ya mana na ga har a kofar gida na kwana sai Allah ya kawo canji Allah ya kawo me Allah ya kawo canji Allah ya kawo da maka kama na ni'ima na san lokacin da zan samu hanya zan ji kulle kami da ita ina kan hanya kira ni a waya kana ina a kuren da kira min direba na na ce ga muna a fasita mun yi sama ta a ce ku kwana a wurin da nan ku juya gobe da ku shigowa ba ba kai da kika tashi ta koyi na a garin an kira jami'an tsaro ba shi kan garin ba ta garin na na garin ƴaƴana na na garin uwa ta ce a garin ƙarni na tana garin amma ba da mai shi gishire juya ina magana da su a waya ina jin karar bumi yana fushewa ina magana da su a waya ina jin karar bumi yana fushewa wannan ya zama tarihi akwai sama a kasuwar gombe wallahi sai dai zama garin gudu da titin ne ba an gudu za ka ji ba a karɓar ta'aziyya da wuya ka samu an gudu ba a kashe ɗan an gudu ba ko ina zama mutunci yake garin gaba ɗaya shi kuka da aka je saudiya ɗaki kama muna fatan da Maiduguri na kuka to ba irin kura mu kuka na haura ne da na yi gida da malaya musa wasu a maraɗi na shi Allah ya ba ku salafin ba <laughs> masallatanmu mu da lokacin da ba muna asiri ba wata ba ku ba wata kuma shawara ka bata ba za ta fito ba wata ta zo din kuma dole kun zagaye masallaci ko ba dai nan a shigo duk wata za ta shigo ta na ku ki ta ta wata ba goma jikin kabin da shi masallaci su kaji je aliman sai an ce da neman kamin ya shigo a cikin ladan yanzu yara da ake haihuwa sai dai a ba su wannan tarihin amma mu kamar su a kai kamar masu wai waɗanda su cikin wannan halin albarkar wannan bawan Allah ya ci gaba da bala'in da su kuma halin da muke cikin su wai yanzu kuma su ne suke buge shi a da kanarin fidan Allah ya masu ne ima ba su bane Allah ka ta mana ya Allah wannan ne ba ta daga gare mu kamar da muke cikin saboda zuban mu Allah ka yi hakuri da mu haka Allah wannan mutunci da ka kwace mana wannan ni'ima saboda shi Allah ka tuce mu wannan ni'ima Allah ka bar da ita wani suke yanzu da kuma shi ne ana samu amma shi kuma da wani ke faruwa a baya kiskon kariya nake yanzu yadda mai san zuciya zai gaya mata shi ya san ƙarya yake jihar Borno ta ce kusa biyu bisa uku ba ba na ke ba ba ɗan sanda ba soja ba turki ba mai anguwa ba ciyaman ba yarce ba hakimi ba dawa ne ba ba kowa mai da yaran da kawai da makamai su kashe wanda suka dama su bar wanda suka dama budu budurwa kuma sai da zama babu ko kwana daya ko a ɗauke ta cikin garin ko an kwashe ta tana cikin daji sai ta kasance ba a rami suka mutu a da ka ya Allah ka yi hakuri da da mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa malam muna fata da da alheri kwamiti na rauda wanda a ƙarƙashin su waɗannan ayyuka da tafsiri ke gudana wanda muku addu'a da fatan alheri kuma idan mun tashi kamar yadda kuka rubuta kuka bukata wannan kofa ta gaba a ku saurara a wurin insha Allah Allah ya mana muwafaka an rama a cikin mana da addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين